Wannan mummunan al'amari ya faru ne gab da makarantar sakandaren sai bagrad da aka fi sani da CS France Amice Niger da ke unguwar Kazuman lokacin da wata mota kilar Marsandi dauke da ɗaliban makarantar sakandaren Le Niger de Demain suke zagayen manna hotunan wani bikin da suke shirin gudanarwa kamar yadda Maiga Munkaila na kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren ya mai e muna karin bayani. En venant d'ici, j'ai remarqué que la voiture ça voulait être ton. Assez ils ont tiré sur Yace lokacin da na iso wurin na a iske mota tana hayaki kamar wace ta kone sakamakon harbin bindiga yaran da ke cikinta su biyar samari biyu da budurwa guda a baya mutum guda da direba suna gaba kawai sai na ji suna ihu suna cewa yaro ya mutu na tambaye su me ya faru sai suka ce wuta aka bude musu de dangin wannan yaro mai suna nuruddin da ke ajin karshen makarantar share fagen shiga jami'a ta csp ndd sun garzaya wurin da abin ya faru cikin yanayin bacin rai kamar yadda ake gani a fuskokinsu

an kai sai a shi yanzu yanzu yanzu yanzu muna ta sai a shi gani kala yana cause mem da an buga lokaci kaɗan bayan faruwar wannan al'amari 'yan sanda sun ɗauki gawarsa zuwa asibiti inda aka bayyana cewa za a gudanar da bincike a likitance domin gano ainihin masababin mutuwar wannan yaro yayin da motar da ke ɗauke da su ke nuna alamun harbin harsasai akalla uku Wannan yasa sa ƙungiyoyin ɗalibai kiran taron gaugawa wanda a ƙarshe suka umarci magoya bayan su su ƙauracewa ajin karatu har sai gaskiya ta bayyana. Jibril Isuhu na daga cikin abokan marigayi Nuruddin. On n'est pas ba za mu yarda ba, ya kamata a yi shari'a. Ba za mu zuba ido muna kallon irin wannan mummunan abubuwa suna wakana a ƙasa ba. Abin bakin ciki ne, su je mana su fatattaki mayakan jihadi da 'yan Boko Haram amma mu fararen hula a zo ana kashe mu gaskiya ya kamata a fido mana haƙƙinmu. Wannan na faruwa ne mako guda bayan da ɗaliban Nijar suka yi taron tunawa da wasu ɗalibai uku na jami'ar Yamai waɗanda jami'an tsaro suka bindige a yayin wata zanga-zangar 1990 inda shekaru 32 bayan wannan kisa har yanzu an kasa hukunta masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.